Tun a washe garin zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne jam'iyyun ƙawancen hamayya na CAP 2021 suka ƙudiri niyyar aika wakilansu a hukumar zaɓe bayan da suka gano cewa rashin aika mutanen da za su fake masu ƙuri'u ya taimaka wa jam'iyyar PNDS mai mulki wajen murɗa sakamako ya sarranta a wurare da dama. Mafari kenan suka gaggauta tura waɗannan wakilai da tuni shugaban ƙasa ya saka hannu akan takardar tabbatar da wakilci wakilcin su a hukumar ta seni kamar yadda kakakin kwamitin yakin zaben yan adawa bana Ibrahim ya bayyana. Mun yi gwagwarmaya shekaru da sun ka shige na ganin cewa an kawo babban sauyi a cikin tafiyar da harkokin seni. Shi eh, Isu Muhammadu da gwamnatin shi sun yi eh, tsayin gwamin jaki. To yanzu muna cikin yakin zaɓe kuma aski ya kai gaban goshi mun ka ce yanzu tilas ne mu koma a can senikin domin ba lokacin ba ne a zana ana kallon su sai a je a sa ido a ga kakani ake aiki kuma mu kare ƙuri'u ɗan takararmu. Jam'iyyar PNDS tarayya ta yi na'am da wannan mataki da take kallo a matsayin wani ci gaba a ƙoƙarin haɗa kan ɓangarorin siyasar wannan ƙasa bayan shafa shekaru aƙalla uku ana cece kuce a game da halaccin hukumar seni in ji wani mai magana da yawon jam'iyyar mai mulki Adamu Manzo. Ka san ita siyasa batta yiwa ka zaman to kai ka ce komi ka kaurace za ka yi siyasa an aka kawo jam'iyyar siyasa don neman iko ake ake kawo kuma shi neman iko a demokradiyya menene zaɓe ne an baka ta yi ba zaɓe baka samu iko kenan babban ci gaba ne aka samu yanzu da 'yan adawa suka gane da ya kamata su zo su shiga hukumar zaɓe a yi komi tare da su a tabbatar da halarta kowa da kowa kuma a yi shi cikin haɗin kai a yi shi cikin fahimtar juna. su ma 'yan rajin kare demokradiyya sun yaba da wannan yunkuri na 'yan adawa jami'i a kungiyar opel mai aikin sa ido a sha'anin zaɓe salisu amadu ya ce samun wakilcin bangarori a hukumar zaɓe hanya ce da ke kawar da dukkan wani shaku su da kansu yan adawa in suka sa mutanen nasu in za a yi sata goma idan suna nan sai a rage a yi biyar in kuma suna tsaye sai a yi zage a yi biyu in kuma sauran sanan sai a yi fifty-fifty in ji nasara kenan kan sai abubuwa nan da zamanto in an ba kowa hakin shi to sai ka ga karkashin runwar wannan da an zo babu ƙananan kuma. hukumar mai wa'adin shekaru shida na kunshe ne da wakilan dindindin goma sha uku waɗanda suka hada da biyar na ɓangaren rinjaye biyar na 'yan adawa sai biyu na masu sassaucin ra'ayi da wakili guda na ƙungiyoyin fararen kula yayin da a ɗaya ɓangare kowanne daga cikin 'yan takara talatin da suka fafata a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa ke da wakili guda na musamman waɗanda su ma a jiya shugaba isu muhammadu ya saka hannu a kan takardar tabbatar da su a matsayin amintattun wakilai a idon doka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.